alhamdulillah ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya tattara mu wannan wannan munasaba ta ilahi ko buɗe karatun wannan littafi da aka saka sabo mai suna alfikirul muyassar yau a juma'a daren asabar jima'a da al'afiyar shekara ta dubu daya da ɗari da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wannan shaida ce da ishirin da takwas ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar turawa kamar da aka sani wannan majalisi ne da ake karanta littafi na fiqhu wato alwajid bisa ga kaddara baraka wa ta'ala an kammala shi sun kamar da yawa suka sani da haka aka kawa da izini Allah littafin da za a sa bayan sa ne wannan littafin da ke hannuna a cikin muyassar lawbi kitabi wa sunna a da muka saba duk lokacin da wannan abdullahi shi ne yake gabatar da wani darasi to kila mutane za su mamaki an gani zaune na to abin da ke zai mukaddima ce zan yi kamar in buɗe wata buɗe karatu wani littafi mukaddima kuma ba zuwa inda kamar da gaya masa in ba shi majalisinsa ya jagoranta wannan karatu kamar da ba muna da riko da hannunsa Allah shi sai albarka kuma ya ba da lada ita mukaddima zan yi za a cikin littafin farko rufansa akwai kamar mukaddima guda biyu uh, mukaddima ta shi al-mushrif wanda ya shira fil littafin sannan akwai mukaddima ta al-amanatul ama lima'i fahadin لتباعة المسلم wannan to sai aka zo ga hadin yadda aikin tafiya kasa kamar za ka yi kiran shi kamar wata sihirar ce aka yi amma ba a sa mata lambobi ba sannan abu na gaba shi ne manhajul amali da wajen yake kan shi shine tsari wani mai tsawo kwarai da gaske wa'annan gaba ɗayan takaita su in lakasa su ko da yi lokaci a kansu ah, idan na gama wannan kai tsaye malam abdullahi zai zo karanta littafin wato daga attami attami za ku ganshi a cikin shafi na goma sha sha bakwai to nan ne lubbin abinda wannan mukaddima da zan yi ta kunshi zaɓobi eh, kamar guda hudu littafin da wallafa littafin da wanda ya ishirafi a kan littafin da su kawai nake son yi tsokaci a kansu da fitar shi ne kitabun sikil mu yadda ke bau'in kitabun na sai littafin kamar yadda kuma sunan shi wato sikil a dai sauƙaƙe a wanda aka sauƙaƙe cikin hasken littafin Allah da Allah sallallahu alaihi wa sallama. Littafin. kamar dai wanda ya gabace shi ne sa da sa tsaye da alwaji fi cikin sunnati wal kitabi salon da komi da komi iri ta yadda da wancan marubucin alim bari da kuma wa'in suka rubuta wannan littafi dukkan sun yi itma'u dalil ne abin da suka kokari shine biyan dalilai na shari'a da cikin littafin Allah da abin da ya tabbata daga magabata ba tare da ƙayyaduwa da wata mazhaba ayyanariya ba ina bangare. to ba da da cewa rubutun an a cikin mazhaban ya ko shafi'iyya ko kaza ba shi suka mai suwa ma hankali ni ya tabbata cikin lissafin Allah a matsayin hujja da dalili na cikin hadisin hujja da dalili ne ya tabbata magabata a matsayin hujja amma waɗanda suka wallafa littafin sun ba su ba sunansu ba abin da ya karu da nukubatin min ulama wato shiryawa da tanadin da wasu gungu kwalar suka yi abin wannan littafi gungun malamai daga ƙasar saudiya gungun malamai ne da ƙasar saudiya wanda suke da malami hudu zuwa biyar suka tarayya a cikin wannan aiki da albarka don haka wa'ina wannan littafi eh, ainihin rubin abin da ke cikin littafin wanda suka rubuta shi malamai ne guda hudu akwai fesa abdulaziz mabruk al-ahmadi sannan akwai farfesa faihan bin shali al-matiri sannan kana da farfesa abdulkarim umari sannan kana da farfesa abdullahi bin sahal sharif alhijari malamai ne kowane su ustazu ne da farfesa yan eh, bisa ga yaren da muka sani wannan malaman guda hudu su ne suka yi haɗaka yi wannan aiki su ne ake nufi a lokacin da aka ce da kai nukubatun min al-ulama wayannan malaman wajen karanta muqaddiman harfan bi harfi za su malamai waɗanda suke mutakhasisin da kowannen su ƙwararre kowannen su wannan ya yi takhassi ya zama cewa sai ake cewa ko su kan wannan aiki amma shi al-ustaz doktor ya Ahmadi bayan an yi aikin da shi kuma shi ya tsara nassoshin sai da kowane na zamu hadisan kuma shi da jasu kowane hadisi ba a da rawan huwa ne a bakaran sai wannan farfesa abdulaziz mabruk ahmadi shi wannan aiki shi kadai bayan sun gama wannan aiki to sai zama aka yi guda biyu revising din littafi wato aka ba su suka faɗi gyare-gyare mata rubuta mulahazar aka tabbatar da malamai ne guda biyu su kuma da suka yi wannan aiki suka yi littafan sun ce lamashi da farko akwai farfesa ali bin muhammad nasir faqihi ali bin muhammad sayyid to wanda malaman guda biyu su suka yi muhawaja a da dudduba shi suka yi gyare-gyare a cikinsa suka fitar da shi cikin ah, kuma sai aka samu wanda ya suwa aiki daya ya yi bishira ne waki wanda ya suwa bishira ne aiki duba aiki ne waziri shi'unin islamiyya wal irshadi wal auqaf to me yasa yake kula da ma'aikatar harkokin ajiyar ne da kuma abun da suka shafi sannan a lokaci guda shine kuma al-muksin fil am majma'i fahadin li tibati wani littafan da kuke gani na alkur'ani rubuta musu cewa ta buga ko inda ke tararraba wani to matsama ce su fitum da gusa ana kashi muna buga ne, a ɗaya bangaren kuma suna buga littafai na harkokin addinin musulunci na saudiya kuma shi da wannan matsama'a kan da take wannan aiki shi sunansa a shekaru wannan ministan shi wannan aiki na ishirati da littafi eh, da ya gaba da zama shi yanzu a ce da kai ta kutum da guda wanda ke da mukami irin wannan a ce maka da irin wannan aiki ƙasar saudiya gaskiya yanzu kamin minista ke kula da irin waɗannan ayyuka na alkhairi kuma ma shi ne zai yi zama alkhairi hudiya take tattare da shi ta ce daula mai kula da sha'anin tauhidi da sunna ya ce kaɗai daula ko ƙasa wadda hukuma tana cinkahu tana bugun gaba da addini kuma da tauhidi sannan malaman ƙasa gaba suna suna alfahari da tauhidi da sunna wato da malaman da wadda su abinda suke cin kawo kuma sunna annabi sallallahu alaihi wa wasallam da ban san wata ƙasa suke da wannan sifa ba a duniya yanzu a gaskiya a lokacin ƙasa ta iya samun

cikin tsarin kashi ya ga dama bane wannan shi zaka samu shi kasance biyo wannan ko kuma shi ne tattalin barkaci amma tattalin da malaman duk abu guda suka sa gaba amma wannan ba ina son ce da kai ba a kudu la bangaren malaman ba ce alkhairi wanda kuke kasa kake da wato zaka samu da irin wani alkhairi na da da kuma kashe irin kuɗi da wajen baza irin wani tafai da aika masu da'awa a duniya dukkan wani kwantanin na duniya suna turai da asia da afirka da waye ko ina suna da ma wasu ke aiki bisa ga usulimi na suna kuma su suke ɗauke da nauyin su wannan majma na fahad da ya buga wannan litin kulawar shi ministan wanda wani lissafi ba Allah ya sa masa karbuwa za su iya tunawa wasu su suka yi wurare wurare da yawa ne majalis ba a Najeriya kai ba Allah ya sa masa lissafin kabul kafin majima na fahar su buga wannan lissa abin sha'awa sun buga wani masu irin tsari irin wannan sai wannan amma a cikin tuni kafin wannan littafin izo ilkitabi wa sunna a fahari kula wani imani fi zauɗin kitabi da sun su ne na sauhidi ne sannan su zikir wa du'a fi kitabi da sun zikiri da addu'a a littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi da tarin littafin da suke Saudiyya, saudiya aiki buga littafai da yaruka da kuma gwamnatin kasar ita take mawala kasali kaza ne yau yau ce da wancan fagin kwan kan suka zuwa su kasashe ne sai a sayar da su amma ce wakil a ba wani ke za gwada maka babu shakka wannan daula Allah ya tsara alkhairi da su da malaman su daula ce muka ce ta tauhidi da kuma malamai suke cewa a wannan zamani na daga cikin alama babba za ka iya gane mutum ɗan bid'a ne ka mu da rigar shi da rawani baka san ado to daga cikin alamar da za ka ga bid'a ka je na zagin Saudiya ko na suka ka ji mutum bai da aiki da zagin Saudiya aiban to ka tabbatar da cewa na ɗan bid'a ne ɗan bid'a akwai son Saudiya da kaunan irin wannan ayyukan alkhairi alama ce ta mutum wanda suke zagin Saudiya ga daga wasu lalle ga wasu laifuka da ake yi shi ne rusa wannan tauhidin da wuce da da hukumomi ko ko ma kasar suke yi a matsayin su na ɗan adam ma mala'iku suna wannan su ta zuka rikawa amma manuwa ba ma wannan bane ba manuwa shine kin wannan tauhidin da kasar ta dauki nauyin to haka abin yake gaskiya kamar yadda cewa daga cikin alhaji son mutanen madina sannan da cikin alamomin munafuci kin mutanen madina ina fatan gani wannan haka yake cikin hadisi sahihi yace zai fasara maka cewa mutum da mutum sunna irin wanda aka gada da wani sallama kaji yana kaunan irin hadin suke yi irin wannan yana cikin abin da yake nuna maka mutum dan bid'a ne kana ka sami da su da nan, kyawawan ayyuka da suke sannan eh, abin da gaba shine manhajin da to littafin nan wanda suka rubuta shi sun yi amfani da manhaji mai ah, sun yi da kyau yi da saboda aka lauwa da yi. wato kyakkyawan tsari da suka shawari wato mataki mataki gaba kamar damu gani tun daga tsahara har zuwa ah, shi tarfi da nan ah, daga cikin Shi shine al tsari al-mabalika duk maganganun da suka kawo suka yi lissafin ne masu muhimmanci a fiƙihari waɗansu matsaloli irin waɗanda zo mun ko aka yi samu wani in jari in jari a tsakanin su ba su yi tafarruki zuwa gari haka ba shi ikhtiyar al-alfaz wal ibarat zaɓin lafuzza masu sauki saboda ka rubutu za ka cewa abin sha'awa ko da ta ne ya rubuta sauki gaskiya wato ba kuma larabci mai wahala uslubi ko tsari ko kamar da ce ko ɗalibin mubtadi zai iya karanta ko ma ka ya gane abin da suke nufi sannan kuma ma itimadu alil adilla wanda kamar ni shara farko yana da wani haji cewa dukkan masu to suna dogara ne akan da ba tare da ra'ayin wata mazhaba guda duk matsalar da suka kawo kawai shi ne zafin Allah tabaraka wa ta'ala da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da albarka a wani alhaji ina fatan gani wannan sunan sa ijma'i ko ya ke to wannan shi sannan wani suka yi tamassuki da shi kan da shi wannan manhaji ne al-iktisaru a cikin al-ikhtilaf kowane babi ne fita ne akan wa mutane bayan haifar ce wanda yake arrajih wanda suke rinjayi game da yawa su kai wace mara na karanta ta galiban sai ma da wani ko tsakanin mazhaba a ba wanda malama ne da za a duk ididiyar da zai da ya fi karfi kamar da wuta ba ya ala tsakanin mazhaba da ka samu ra'ayi ko zancen mazhaba kaza ya fi karfi to irin wani zan fi karfi su ne jaya a cikin sabanin malamai su ne littattafai ba tare da sun yi ta ambatan malamai saboda kai sun ta matsala ba su cewa ai sai wani ya kaza ko maza ma wani suke ce la sai ta matsala menene zance da dalilan shari'a su karfa shi ne za su wani na daga cikin abin da su kamar da muka article ayati wa takharij wa takharij ahad wa darajatiha to ayoyin alkur'ani da aka ambata kowace an wasu da ka bi ma'ana kowace an faɗi na aya ta kaza aya ce mai sannan akwai takhrij kawo sun kharraja shi bi ma'ana shi rawahu wani sannan hadisi in ba bukhari da muslim ba to sai sun yi bayanin da hadisi ta inganci ko rashin inganci za su ga maka bukhari muslim suka wuce bayan muslim ya roto ba ka da bukatar ka tambaye an tsaya wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba sai tambayi sosai a wasu wurare da da suka shafi da mutane su da dama suke fada a cikin su wasa'ul mutawaddi'in akhta'u da mutane suke a cikin da mas'aloli na mu'amalat kan irin wa'annan mas'aloli to lace to da dama sukan ce to da yawa mutane suna yi idan matsalar sarri yawa da suka yi ba daidai ba da abin da ke daidai suka yi kaza ba daidai ba haka na ina fatan gani yin tambihi akan matsaloli da ke ba da cikin a cikin sashen abubuwan da suka wannan littafi to wannan a abin da suka shafi ko abin da ya shafi shi wajen rubuta wannan littafi wannan shi yana da matukar muhimmanci ga abu ne muhimmi ga ɗalibin ilimin wannan littafi kuma ya kokarin karanta shi da amfanin sa musulunci zai amfana da tataccen fiƙihu da malamai kuma fiƙihu mai hujja da dalili kamar yadda muka sha faɗi da suke da wata wanda fiƙihu a wasu mazhabori sai za a karanta da kun littafi har ƙarshen littafi ka karanta kaza hukuncin ta kaza ka san matsala kaza hukuncin ta kaza Allah kaza da ka san hukuncin ta kaza sai zan ba haka hujja shine an ruwaito kaza daga sahabiwa da ya yi kaza za ka ya alidi ya san hukuncin amma babu to irin wannan littafan ya alidi da wannan ya zama a sun ba da littafan ne da fito da mutum ta ce muka ce kuma bisa ga hujja kamar ni faɗi lokaci ba mu shakka shi alwaji da aka sa alwaji din da saboda wanda lili ba su ji farkonsa ba yanzu biyan wannan littafi a fara ko daga tabisin da yake malam zai saka cewa mutum zai amfana da abubuwan gaske da suka shafi tsalki wanka da sallah da annabi ka san ya ake tsalki a cikin iya sallah sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fata yan wasu ba da hannun kai karatu da za a yi ta hukumar wannan da fatan Allah ta'ala shi ta muhimmin aiki da alkhairi da duk wanda suka ba da gudunmuwa sannan malami shi mai littafi shi ne malam abdullahi muhammad tukur kowar wanda ya dashi a wani karatun da zai yi ya karhin masa da albarka ya kuma daidaita shi da ya musulmi da mu baki daya a wato da ilimin da ke cikin wannan littafi ilmi wanda yake mai muhimmanci Allah wani ya kuma ya sanya muna albarka da ikhlasi ya mu ba mana to wannan shine wallahu ta'ala alam ah, shine kulasan muqaddimar da yi tun daga farko har zuwa ga manhajul amal da da gaba gida kun kalli magana da in mun ce mu karanta ta kwara kwara to lokaci ba zai isa ba don haka yanzu a shafi na goma sha bakwai kamar da ga malam zai yi ma yi kawai da karanta a tamhidu wanda wannan ya kunshi wasu ta'alifat ne awwaliya da fi suke huka ta shi cikin da fata ga shi ne wallahu ta'ala alam muna fata Allah mana jagoran shi da alkhairi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da ya tafi mai albarka wajen babban malam Dr. Muhammad Sani kuma gode malam bisa ga kuma da ya ta fara mai suna kuma muna roƙon Allah ta baraka wa sannan albarka da ya tuha Allah ya karɓa. ya sama wannan majalla abinda za mu karantar a ciki nisa abin da ya shahidai ya ba mu lada wanda kuma za mu kuskure Allah gafarta wanda ya shahida cikin uwa kuma da mu da malam ya yi insha Allah kai tsaye za mu tada karatu a at-tamhidu a sha bakwai afuwan na'am wanda yana cikin harko na sai da shiga harkon shura malai ce a tamhiru shimfiɗa kuma ce gabatar suwa wa ya shi ala miƙaƙa da wannan shimfiɗar ko wa ta wannan littafin kunshi wato nukutat da dare ta kunshi wato wasu digagga da za su zo tafi a manan da zo na wannan shimfiɗa ɗin nau'in da ce ta alifin zirgin lokacin wasu ilahan ma'ana ta siya yaren larabawa da kuma ilahi na malam a akwai kuma ya tuhu wato tsotso ilimin sosis kenan manguruhu ba fafin inda suke karantar suwa na maratuhu fa'ida ta fikihu ilimin fikihu fa'idar da ake samu sannan fahu falalai kai tsaye sai ce ma'anar ga mahanga ta ga yaren larabci da kuma istilahi dama da yan uwa su sani da abokan cewa shi addinin musulunci ne na larabawa ko mu ce addini ne wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya sanar da shi da larabawa dukkan ma'ana za a kawo wa a cikin addini tana da yaren na larabci da kuma da shi ne da su wannan ne suka fahimci wannan kalmar yana kuma mafi rinjaye a gaza ta ga cewa ma'anar da za a kawo wa ta luga ta larabci da ma'anar da istilahi akwai alaƙa sosai ta alaƙa sosai saboda ta kamar ita ma'ana za ta fara yi maka shihida ta ɗan fara fahimtar ilmi a abu da ake son ka fahimta wata ita so ta yi maka bayani ka fayyace maka da hede maka abin da ake shi yasa ta masu yawanci akwai irin wannan usulubi nace a ɗayan sai yace al-fiqhu fil lughati ma'ana ta fiqhu a yare na larabci al mun gane ko yace wa minhu qawlu ta'ala daga kuma aka mu faɗa Allah madaukin sarki ko aka fahimci ma'ana da sarki an qaumi shu'aib daga mutane annabi shu'aib kira min mata kulu kusan mafi yawan abin da ke fada ta zama su tsanin abu ke ina ba ta mun gani ta fiye min mata yawan abin da kake faɗi a kai annabi ya ce cewa ƙaunar wa da na allah ban buwa da ɗaukaka ne ba na ta ƙahuna ta sbi sai dai ku fahimtar tasbihinsu su na ta fahimuna sai za ku fahimtar tasbihin da suke yi kun ga wannan shi ne fiqhu idan an ce alfiqhu a harafin da larabci shi ne alfahamu fahimta yanzu shi ke da duk inda ka karanta wani aya ta kalli sallallahu alaihi wasallam da lafazin fiqhu ya fito shi ne fa yana nufin fahimta قال صلى الله عليه وسلم إن الذي يفقهه في الدين قال كده ينزل أي شيء ده الخير يفهم ده شيء addini dini ka haka za ka sami nan da dama cikin nusus tsakanin kwari in mun koma kan bayanin misawo na farko shine maganganun da mutane a cikin ne musu da'awa na su bauta ma tabaraka wa ta'ala shi ne ko suka bar auni da sauransu to da kare an zaga su subhanahu wa ta'ala kafiran mimma taqul ذلك أو ما يدل أن يصيبكم مثل ما قوم هود أو قوم صالح ومنكم ومنكم إليه إن ربي رحيم ودود يا شعيب ما نفقه كثيرا مما يقول ولولا لرجمناك وما أنت علينا بجاز هذا تندق وشعيب الشيخ إياتا adawar الدنيا كذا kada haka din ya dauke ku da annabi hudu da annabi sani da ma mutane lutu din da basu dade ba gari na su zama ne da gari ba abinda kuma ya zo ya same ku ba ku yi imani ba sai nemi gafara ubangijin ku ku tuba gare shi saboda ubangiji na ya hama ne da zalika ta duk abin kai Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta muku in da kuma kuma ku tuba gare shi to duka wannan shin da annabi ya shi ya kai shi abu ma na faru mai mata taqul ba da mu ba da muna ganin kama da ifi cikin mai rauni Alamai suna cewa suna ganin shi mai rauni don sun gane shi mutum mai maka cikin su ko ba don da ma tare da su ba da sun kashe ifi shi ba ya shi ne ma na kahu ai ma na famu mun Allah ya sa mu dace wannan misali da ya kawo wa la A tasbihahum Allah yana bada misalin yadda mi tasbihi. mun gani ko Allah ya ce da ta'budu ta zo ila dil arshi sabila subhanahu wa ta'ala amma ya kunu yaquluna uluwan asibu sabawat arhumihinna ko wala qawla wa in min shay'in illa a ah, illa tafqahuna bihi maru tafqahuna tasbihahu sai la basu yana ba mutane misali a cikin sammai guda sai da Allah yayi da abubuwan da kira cikin akwai allolin mutane ke kira koma bayan Allah Bada ya nemi samun haihuwa mun gane to sai Allah ta wa ta'ala yana so ya lalata wannan bauta shi ne wani wanda Allah na da ala ke cewa sai da ba dukkan wani abu da ke cikin sammai da kan fara wa ta'ala tasbihi yana girmama Allah rajjanta Allah tabaraka wa ta'ala yana shi dai ku mutane da ta la tasqahuna tasbiha wa yaya nau'in tasbihin su yake tabbata tasbihi yana da magana wannan duka dai akwai da dama shi wurare da mai ishara a kan shi daga wani kwaha lokacin da Allah ta ba ya zuwa da fir'auna da dan uwan sai Musa yake cewa rabbi shrah li sadri wa halul qudatan bitaniyar ko makamantan su wa khadir shi ma da Allah ba da ba sautul kafi lokacin da ya isa a kanin ge guda biyu ثم أتبعها إلى بين السدين وجد من دونهما أول لا يعلم لا يبقى وجودا مكة من دوسه دا ني إشارة شاشة الله عليه وسلم ma akwai. haka zalika za ka karanta cikin littattafan malamai ibarorin malamai ba su kamantan wannan duka dai a cikin alamu fahimta to idan ba shi ne ta za a karantar da kai cikin fikin to ana buƙatar mun gane ko ana buƙatar ka samu shi ne shi ne da yace wal fiqhu fil istilah manatuhu a istilahin malamai malamai da kuma wannan suka jingina shi ga fiqhu haifu bil'afkani shari'a shi ilimin sanin hukunci-hukunci al'amaliya na aiki wa'anda ake samu min ajiyar na daga dalilin nausuwarta ya ce wa ƙarfi alal afkani na suya wani lokacin ba a ma'anar fikihu a kansu ma su hukunci-hukunci masail fikihiyya wani da kawo na alfikihu ya tattara dukkan na farko dai shi ilimi ne mutum zai samu amma wannan ilimin zai barci al'ahkam shari'a mun gane ko sai hukunci alwalla duk wani ilimi wasu hukunce hukunce waɗanda ba na shari'a ba a istilahi to shi fikiri ne kan zaƙulo a tun daga mai ba da fasari matsayi na alƙali ko malamin zaƙulowa shi ne sanin hukunci hukunci na ko da nasu mutsalakai ba an ka sake su na aiki ya zama na wannan hukuncin hukuncin na aiki ne aikin tsarki aikin alwala aikin wankan janaba aikin aure da makamanta wannan shi ne ta ga duk aƙidoji kun gane ko saboda ita aƙida wani ina ba ta mun fahimta a hakin shi mun gane ko nan shi wannan hukunsu na aiki wajen ta saba su mun gane a wani ta'arifi na malamai wa'un ta'alif سئة العلم بالأحكام الشرعية al المكتسب za ku iya samun haka na a wasu littafai al muktasa a cikin wasu littafai shi ma a sitir kada mutum ya rikici sai ka ɗauki ma'ana al muktasa ɗin yana komawa ne ga al'ilmu ɗin mun gane ko wato sai ka fassara cewa ilimi na sanin hukuncin-hukuncin shari'a na aiki wanda shi ilimin ake neman shi a san shi muna ba ta mun gane in kuma ka fassara wannan kamar da suka rubuta shi a nan al-muktasara wato su ne su waɗannan ahkamu shari'iyya na aiki din waɗanda ake neman su a same su a san su min adillatiha da dalilan su at-tafsiliya mabambanta shi ma a faɗan cewa min adillatiha at-tafsiliya shi kuma wannan a adilla ijmaliya ta fita dukkan wani ilimi za ka karantawa a gaya maka dalili ijimali dunkulallen dalili to ba fiqihu na ba sai dai zama kila usulul fiqh shi da adda wannan nau'i din shi da zai ce za a ce maka abu kawai wajib wajibi ne kaga wajibi yana shiga cikin komi ijmali ko makaru a ce ma makaruhi ko mustahab da sauransu ina fatan mun gane amma shi kihu in an ka ce ma wajibi to sai an ce maka dalili yanzu in tsalki ne an ka ce maka wajibi ne to sai an kama dalili na nassin qur'ani ko hadisi da ya zama na cewa shi tsalkin nan wajibi ne in wanka ne in komi ne aka kama sai aka maka dalili wannan dalilin kowane hukunci da za a karanta cikin fikihu yana da nashi dalili na daban dalilin wannan bai shafan wannan wa in kana kana samun wasu ajillar da suna shiga cikin nan kuma su shiga cikin nan ina fatan mun gane to wannan shine min ajillatiha at-tafsiliyya to sai ƙarshe ya ce wa qad yutlaqu al-fiqhu ala al na nafsiha su ma hukunci hukuncen na shari'a ɗin a wani lokaci ma ana kiransu al-fiqh ina fatan mun gane al-ahkamul fiqhiyya ko kaji an ce a masailul fiqhiyya ina fatan mun fahimta duk kana samun hankali. to gaba ta gaba shine masabirul fiqh al-asasiyya inda ake samun sources na fiqh na asali mun gane ko wato asalin makoma marji'in da mutum zai koma ya sami shi wannan ilimi na fiƙihu waɗanda su ne al'asasiya su ne na asali na tushe na farko ce al'ur'anul karim ƙur'ani mai karanci mai daraja na biyu a sunnatul mubahara suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkaka na uku al-ijma'u ijma'i na malamai na hudu alkiyasu da malamai ke yi to dama waɗannan masadir a mahanga ta shari'a su ne masadir almuttafaq alaiha almuttafaq alaiha su ne sosin ɗin musulunci inda ake komawa a samu asali na hujja komi a musulunce a shari'ance ina ba ta mun gane wanda malamai sun yi ittifaki sun yi ijma'i sun yarda cewa lalle su waɗannan madogara ce wanda ake komawa a su domin a san hujjar komi na farkon su shine alqur'anul karim mun gane ko qur'ani na Allah tabaraka wa ta'ala dukkan wani hukunci da hake su kana samun shi cikin alqur'ani mai girma ko dai ya kasance hukuncin nan direct ko indirect ina ba mun gane na biyu kuma shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don dama ita ma suna ta zo ne wahayi ce na biyu da Allah ya so kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya tsara fayyace nauyin da Allah ya azamai na isar da wahayi ne na harko shine Qur'ani ina fatan mun gane to ita suna take fayyace karin bayani kan wannan a al alqur'ani mai girma na uku kuma shine ijma'in malamai mun gane ko jima'i kuma kamar da ɗalibai sun ga sani shine ittifaqi na mujtahidai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sun kai matsayi mataki na ijtihadi suna da ilimi sosai wanda ilimin su har sun wuce marhala ta dalibtaka sun zama malamai har sun kai mujtahidun masu iya yin kokari su zauna su tsaitsaye hukunci su gano shi su hissa mai hukuncin sa na halaliya ko makamancin wannan to sai ya zama cewa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su zo su yi ittifaki su samu haɗin kai kan wata matsala su fitar mata da hukunci su ce mata halal ko mustahabbi ko haramun ina ba ta mun gane wannan shine al-ijma to shi ma madogara ce ita ce madogara ta uku ina ba ta mun fahimta mafi yawanci a galibi ijma'i yakan auku ne a yayin da aka rasa samun wani dalili sarihi na wani hukunci mun gane ko wanda ya shahi hukuncin nan a rasa samun dalili ne cikin qur'ani ko hadisi sarihi haka to sai malamai sai su zo su yi su zauna su ga yadda yake su yi kiyasi sai su yi ijma'i kai mun gane ko misalin wannan malam Dr. Usman Muhammad Sani cikin littafin sa tafsirul fiqh don mun karanta idan ya zo na kawo misalai na amsalatun najasat misalai na najasa sai da ya kawo wajen alwadi wadi wadi ina ba ta mun gane sai malam yake cewa malamai sun yi ijima'i akan zama ne najasa sai da ya fara cewa najasa ne sai ce dalili kuma shine ijima ijima'in malamai ina ba ta mun gane ijima'in malamai kuma sai ya kawo dalilin su na ijima'i shine sun yi kiyasi ne da mazini ina ba ta mun gane sai suka yi ijima'i cewa to shi ma tunda yana fitowa ne da siffa da tsaro da na mazi to shi ma zama ne ya zama na jasa ina ta mun gane wanda za ka samu malamai ma sun rubuta littafai kan masail da aka yi ijimai a kansu daga cikin bambanci ba akwai littafin al'ijima na imamun nawari ko wannan shi ne sannan nau'i shi ne al'iyas shi kuma siyasi hujja ce ko masu dalili na hudu a shari'a da aka yi tafaki a kan shi wanda za ka ga mafi yawancin mafi yawancin masail har waɗanda adda hujja ƙarara a ƙuran da hadisi to da wahala kiyasi bai iya shiga cikinsu ba kiyasi kuma shine ga maka ce measurement ma'auna ina ba ta mun gane kamar ga wani abu sabu ya zo to sai a auna shi a gani shi wannan abun sabu da ya zo da yayi kama da asali to dole duk wanda zai kiyasi sai ya san rukunan kiyasi guda hudu ina ba ta mun gane dole sai ya san al'aslu alfar'u ya san al'illa sannan al'ukum sau haka yanzu misali a zamanance akwai wani abu da aka sha ya bugar da mutum ya yi maye mai suna burkutu amma a zamanin manzon Allah babu wannan shi qur'ani ma ba za ka samu ayar ta magana kan burkutu ba ga ta da suna burkutu ina ta mun gane Ba ga zamani ya zure ta to sai a a gani yanzu kaga mu samu alfar farki reshi reshen wani abu mai sa maye wanda akwai shi al'asar to sai mu duba mu gani menene a asali da ne kama da al'asar sai mu ce ai ya kama da giya to menene dalilan giya al'adilla ayoyi na nan da hadisi na haramci yanzu ni zamu hukuncin burkutu al hukm sai mu ce ni at-tahrim haramu ina ta mun gane to wannan shine al-qiyas kamar da yan uwa suka sani Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace mana muwafaka kuma lokacin da ya ne kamata mu kwana idan Allah kai mu wani sati sai mu tashi mawdu'ul fiqhi abinda ilimin fiqh ke karantar suwa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته